ma'aikatar kiwon lafiya na jihar borno ta bayyana cewa an samu asarar mutuwar kananan yara fiye da 450 sakamakon wasu cututtuka da suka addabi waɗannan yara a sansanin 'yan wurin hijira daban-daban da ke faɗin jihar kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya na jihar borno dr haruna michelia ya shaida a manema labarai cewa ana da sansanin 'yan wurin hijira kusan 28 kuma an samu mace-macen waɗannan kananan yaran ne a cikin waɗannan sansani a yace amma yanzu hakan wani ta dauki wani mataki da kuma wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu inda sukan tallafa irin waɗannan kananan yara da suka taso ma shekara biyar zuwa ƙasa da kayayyakin abinci masu gina jiki da kuma wasu magunguna har ma da rigakafi. Dr. Michelle ya ce an samu saɓani wajen rahotannin da wasu kafafen yada labarai suka ɗauka na cewa cutar yunwa ne kashe waɗannan ƙananan yara. Ya ce a'a ba cutar yunwa ba ne kawai har ma akwai cutar zazzabin cizon sauro da ciwon amai da gudawa da cutar pneumonia da kuma cutar kyanda da dai wasu cututtuka na daban. Dr. Michelle ya dai ci gaba da bayani game da mutuwar waɗannan ƙananan yara da adadinsu ya tasan ma ɗari hudu da hamsin daga waɗannan waɗannan sansanin 'yan gudun hijira shekarar da ta gabata kamar haka. muna da kamp wajen 28 kuma waɗanda suke cikin kamp ɗin nan sun fi dubu mai can yaran da suke kasa da shekara biyar kuma a kowane lokaci sun fi dubu arba'in da biyar a cikin yaran nan daga wata na fari zuwa watan karshe na shekarar da ta wuce mun rasa yara ɗari hudu da hamsin kuma a gaskiya abinda ya sa suka rasu abu daban-daban da yawa ne na farko shine ciwon zazzabin cizon sauro shine na fari amai da gudawa akwai masu ciwon pneumonia akwai bakon doro ko kyanda ta kama wasu su akwai waɗanda kuma ba su samu koshi mai kyau ba a cikin su kwamishinan ya ce sun gano cewa akwai wasu yara fiye da dubu shida suke irin waɗannan sansanin yan gudun hijira da ke fama da karancin abinci masu gina jiki mun samu yara wajen dubu shida da ɗari hudu da arba'in da hudu waɗanda suna da alamun cewa abinci bai ishe su ba an ba su abincin da ya kamata bukata kwamishinan ya ce kananan yaran da suke irin waɗannan sansani sun fi ma wasu yaran da suke cikin gidajensu a yanzu hakan kin gani saboda irin kulawan da suke yi da su a gaskiya da uh, state government through agency ana kokari don in ka duba a cikin yaran da suke cikin kam kam wannan wajen yara 124 da suke rasu a cikin dubu a kowane shekara national average kenan a arewa masu gabas average din shine wajen 160 amma a cikin kam kam din 120 ne kawai so ya yaran da suke kam din ma sun fi ma wa'anda suke cikin ah, gari haka wanda ma ba su da problem na wannan harkacin boko haram din yanzu ko ka je cikin kam din da kanka ka duba zaka ga yaran da suke ciki lafiyayyu ne suna wasa suna komai ba matsala to wai me commissioner zai ce ne game da wannan zargi da ake yi na cewa rashin samun kyawawan abinci masu gina jiki na ɗaya daga cikin abubuwan da ya haddasa mutuwar irin waɗannan ƙananan yara ka ganin an ce yara kasa da shekara biyar ko ba haka ba dama ma ai muna faɗa ah, wata shida na fari na yara yara ma ba ma so ma a basu kowane abinci sai dai nuna mama su wanda ya fi kowane abinci a duniya ko ba haka ba kuma a cikin kam kam din nan akan kawo abubuwa daban-daban wanda ana iya supplementing masu ana kawo madara ana kawo wannan special eh, formulation wanda ana ba yaran da nono ya fara musu kaɗan dole su ayi yi supplement so ba wai ba abincin yara ba akwai amma rashin sani ne mafi yawa dr michelle ya ce wasu ƙananan yaran ma ba ma cutan yunwa bane ke damun su a'a wasu cututtuka ne daban da ke damun su wanda ba zai ba su damar cin abinci ba wani din ma yaro da zaka ga da alamun rashin abinci din ciwo ne ya sa misali yaro yana da malaria zai iya ci abinci ne yaro yana da pneumonia zai iya ci abinci ne yaro yana da gudawa komi abincin da yake samu zaka ga alamun kamar abinci bai ishe shi ba so duk wannan abun a haɗe suke kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Borno Dr Haruna Michel kenan ke bayani game da cutar yunwa da aka ce ya halaka yara 450 a wasu sansanin yan gudun hijira da ke jihar Borno a shekarar 2015 wanda ya ce ba cutar yunwa ne kaɗai amma akwai wasu cutukan ma daban haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya